Ha, zan baku ku bayani duk da ni fa bana wage amma a yau ina da bayani akwai wani katin shaho asalin safarawan kaji ya fake da sunan canji ya mayar da mutane kaji ya zo yana mana sata wai apc ta dau caji cajin uwar ka ubanka dole ne ka sako mana malam ne zikin ba zigziki da bayan ka wallahi sai a silo kawai nake ji amma kawai garin da ya cuta kuma wanda ko sisi shi sa ba kawai kai wallahi kau ka san komi ya tsaya ba wani abu ba wani abin da ke ja ni ma bara na faɗa asalin bahari shiki ya san ka tun asalin ka haihuwar da sha a kai da uwar da ta haife ka da uban suna suka yi Malam. Eh, da kai na eh, daga nan ƙauyen fatake ya aiki fata ce da kai na eh nan ƙauyen fatake baka san ƙauyen ba nan ƙauyen fatake au can can can eh to lafiya eh ina so in san ina ne zan biya wace hanya zan bi ta kai da Abuja Struggle Abuja za ki je ko Abuja Struggle Abu Abuja Struggle kawai ni dai zan je ni Abuja Struggle zan can kin je eh tafiya ne fa mai kirma ba kai ina ruwanka ka nuna min hanya kawai labudan ne ka ya ma ma'anar ta ba da rai a sai zaki zaki ko amai mai mai ta karbala abuja ki bi shi ki ta tafiya ki ta tafiya ki ta tafiya in kin je can kin ga hanya abuja ta to shi kenan insha Allah to malam zo mana eh eh wai kina ta zaki je abuja zaki je abuja me yake faruwa abuja ne a a a shugaban kasan na wannan kasa ya kama mana malamin don haka ba ga ta zama ba Abuja ne malamin waye malamin ku Malam Ibrahim Zakzaki na Zaria a zazike zazike na na Zaria nan eh shi he wanda yake kama yake taimaka mana ana kashe mu lokacin zafi kwarai shi nake nufi shi ne ke God wo Jesus Christ shi ne shi ne fa to me yayi ne hakan oh zalunci kawai irin na gwamnatin kasa gwamnati ta dame shi ka san dama haka suke daga zaran bawan Allah ya taso su ce sai sun ga bayan shi to yanzu Abuja na yi ko sakin malam ba ba ni ba da Labbaika ya Hussein ma'anar ta ba da rai a saki zaki oh, zaki ko mai da karfana Abuja na kira yan uwa muna sane maula ya zaki zaki suke so su kashe ne. ne. An yi wallahi kun ban mamaki ne. mamaki mana a ce sati biyu na shiga abuja ana struggling amma kuma ban ga kowa daga cikin ku ba ga gayu iya gayu amma dai a zaune ba inda kuka tafi ko a mai ta karbala ina mujahidun masu kara dinuna mu kala duniya Allah ya kawo mu titi yanzu in samu in karasa in yi tambaya to a titin wani bari zan bi in samu je abuja yawa bari in je wajen wa'ancan mutane to malam su ne suka yi ka riga ka san kuma in dai ba fiffike kake so in ba in tattaka tattaki ka san ban da sisi ya gari ya ci zahi na gari ma yanzu ma na wahala ba kana ka fada mashi ya sanya shi ma kawai da yana kawo wani labari ne tattaki kake so ga gaba da yayin ma assalamu alaikum wa alaikum assalam Allah tambaya nake ga hanyar da zan bi je Abuja Abuja Abuja Allah hanyar nake so a nuna Bawan Allah Abuja za je ko kuma Abuja struggling? Abuja struggling zan je yanzu shine nake so da Allah ku taimaka a nuna min hanya zan wuce ne Allah daga wani ƙauye. ƙauyen fataki fata fataki fataki daga can shi shin fataki eh kan ƙauyen fataki daga can da ni dai yanzu Allah ku nuna min hanyar da zan ba kawai in je su Abuja su turo bulan can nake son zuwa kuna ta kun gani ko ga abin da muke gaya muku nan na gaya muku idan ba ku tashi kun taimaki addinin Allah ba sai Allah ya kawo wani daga can wani dajin ya zo ya yi wa Allah aiki malam ba dai abuja struggle za ka je ba kwarai kuwa abuja nake so in je struggle to ni ma daga nan can na yi to insha Allah haka sai mu Kaya Hussein ta ba da rai a saki zaki zaki ko a mai mai yadda yanko dajin nan ga barayi ga yan fashi ga sojoji na kashe mutane ga yan bindiga dadin nan gashi ma ko guzurin shi kamar ya kare amma inda yanda ya bugo dajin ne duk ba wannan ba kaga shi ne da kasan an tono shi a rami ga wata zufa yana yi ba ba akwai matsala wallahi abun ba imani ne gaskiya labbaika ya Hussein ma'anar ta ba da rai